sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis bakwai ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus tana cewa kuɗin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cuta a ƙasashe marasa ƙarfi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. Kasar Bazuwana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za a ji cewa dakarun kawancin yankin tafkin Chadi sun halaka mayakan da 48. To ko me hakan ke nufi? to amma yanzu da kowa ya tashi tsaye ana ta cin nasara ba da daɗewa ba za ga cewa ko dai ba su saranda ba za a ji shuru haka kuma za ku ji cewa majalisar dattawan najeriya ta yi kira ga shugaban kasa da ya ɗauki matakin yi wa rundunar 'yan sanda garan bawul ba wanda ya fi cancanta ka karfafa fiye da kowa a ƙasan nan da ya wuce 'yan sanda in muka ci gaba da to zuba kuɗi a aikin sojojin nan ƙasar mu har abada ba za ta samu security sannan kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha da sule ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke aiko mana ta imel albarkacin watan ramadan kuwa muna tafi da filalar watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus tana cewa kuɗin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cuta a kasashe marasa ƙarfi. Ofishin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa yau Alhamis cewa ba a tsammanin za a kai a annobar COVID-19 a ƙasashe matalauta a duniya har sai zuwa nan da wata uku ko shida masu zuwa. amma tun aka fara samun rashin aikin yi da kudaden shiga da kuma rashin samun isassun kayan abinci kana kuma yara suna gararan ba ba tare da allurar rigakafi ba tun da farko hukumar ta bukaci tallafin dala amurka biliyan biyu to amma kuma a yau alhamis ta ce tana bukatar adadin da ya kai dala amurka biliyan shida da miliyan ɗari bakwai shugaban hukumar ba da agajin gaggawan na majalisar ɗinkin duniya chief mark lowcock ya ce idan ba su taimaka wa mutanen da suke cikin tsananin talauci ba musamman mata da 'yan mata da wasu rukuni da suke cikin haɗari a yanayin yaƙi da annobar to kuwa za mu yi fama da ragowar cutar a shekaru masu zuwa wannan zai fi raɗaɗi da tsada ga kowa Karin neman taimakon ya haɗa ne da ƙarin ƙasashe tara da suke da rauni benin da djibouti da liberia da mozambique da pakistan da philippines da sierra leone da togo da kuma zimbabwe shugaban amurka donald trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan iran har sai ya samu amincewar majalisar a cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne kana ya ce kudirin zai yi mummunan illa ga karfin ikon shugaban kasa na kare amurka da kawayenta 'yan majalisa sun goyi bayan kudirin a lokacin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin amurka da iran inda suka bayyana bukatar su na tabbatar da karfin ikon ayyana yaki a hannun majalisar dokoki shugaba trump ya ba da umarnin kai hari a watan janairu da ya hallaka babban sojan iran janar kasim sulaimani kwanaki kaɗan iran ta mayar da martani tare da kai hari da makamai masu linzami akan sojojin amurka da iraki da ya bar sama da sojojin amurka ɗari da ciwon taɓin kwakwalwa ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa a farkon makon nan cewa ta ba wa dakarun ƙasa 29 lambar yabo ta Purple Heart da take baiwa waɗanda aka kashe ko aka jikkata a lokacin yaƙi. Kasar Bazuwana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Mataimakin shugaban kasar Sulamba Tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na barkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar. gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar tsagwen ya yi wannan sanarwa jiya laraba a lokacin da ya tattauna da 'yan majalisa da suke duba bukatar shugaban kasar makokwesi masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki shugaba masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ka'idodi da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus Masisi da 'yan majalisar sun saka kyallar rufa fuska a lokacin tattaunawar. Botswana dai ta tabbatar da mutane 28 da suka kamu da coronavirus kana ɗaya ya mutu. Kafin Hafiz ya sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa mu jera dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi. suka kai wani hari tare da halaka mayakan SWAP 48 sannan suka halaka wasu 'yan ta'addan da suka kai hari sansanin sojin nijar a difa ga dai rahoton hassan mai na kaina da cikakken bayani Dakarun rundunar kawancen kasashen tafkin Chadin bisa haɗin gwiwar abokan kawancensu irin su jiragen yakin Operation Lafiya Dole da kuma jiragen yakin sojojin saman ƙasar Nijar sun yi duran mikiya a wani sansanin mayakan iswap inda suka yi mai rugurugu kamar yadda sanarwar da kakakin rundunar kanar timothy antiga ya aiko mana ya ce a jiya ne jiragen yakin da kuma sojojin artillery suka kai wannan farmaki da nan take ya halaka manyan mayakan isuwa guda 48 kanar aminu isa kwantagora da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue masanin tsaro ne amma yanzu da kowa ya tashi tsaye ana ta cin nasara ba da dadewa ba za ga cewa ko dai ba su yi saranda ba za a ji shuru yanzu ga za a ci gaba ne gantrak ko daya jirgin sama ya gani ya halbe sa. cewa sun yi saranda sai kuwa an hana su wajen tsuguni tsabkin chadi ya zamanto cewa babu kamp ko daya na isuwa ko na boko haram kazalika a jiragen leƙen asirin sojojin saman najeriya da nijar sun gano mayakan isuwa din nan da suka kai wani harin ta'addanci a wani sansanin sojojin kasar nijar da ke garin difa a daidai lokacin da suke kokarin tsallaka kan iyaka inda rundunar ta kawancen kasashen tafkin chadin ta yi amfani da sojojin artillery ta kone motocin yakin 'yan ta'addan guda takwas tare kuma da halaka duk waɗanda suke a wannan wuri a wannan lokaci. A baba nan dai sojojin artillery na taka rawa sosai a wannan yaƙi da 'yan ta'adda. Kanar Aminu Isa Kwantagora wanda shi kansa sojan na artillery ne ya ce akwai abin da ya sa ake amfani da sojan na artillery a baya-bayan nan. Ka kasan bindigogin ban da dogon zango da suke da wutan da suke bama baman da suke jefawa sun fi wannan na ak-47 bannan da za su yi a daga nesa ya fi bannan da wanda mai rike da ak-47 zai kuma za su iya halbi inda baka yi zato ba to amfanin atlari kenan a filin daga kuma su raga-raga da kome suka harba yasa din yanzu ga da yake an san suna camp camp nasu ne yanzu to abin da za a rika amfani da shi kenan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Kasuwannin hannayen jihar duniya a yawan da sauran labaran a gaure da kasuwannin yankin Asiya suke gwagwarmaya duk da samun kyakkyawan labari dangane da tattalin arzikin China. Kasuwar Niki ta Japan ta rufe ne da ƙarin kashi ɗigo biyu cikin ɗari yayin da ita kuwa kasuwar t 50 ta taifi ta rufe da karin ɗigo shida cikin ɗari. To sai dai kuma kasuwannin Hong Kong da Shanghai da Sydney sun kasance cikin faduwa inda masu saka jari ba su damu da sanarwar da Beijing ta yi ba na ƙarin kashi uku da ɗigo biyar daga bara a ɓangaren fitar da kayayyaki wata alama da ta daɗa nuna cewa sannu a hankali tattalin arzikin duniya na farfadowa daga annobar coronavirus a halin yanzu da ya kasuwannin jarin turai sun ɗanyi sama inda kasuwar London ftsc ta samu karin ɗigo hudu cikin ɗari da hantsin yau, CAC 40 da ke Paris ta haura da ɗigo biyar cikin ɗari, sai kuma DAX da ke Frankfurt ta samu karin ɗigo bakwai cikin ɗari. kasuwannin mai a yau alhamis sun yi armashi inda aka sai da ɗanyen man texas a kan farashin dalar amurka 24.8 kowace ganga wanda ke nufin ya haura da kashi uku inda a kasuwar duniya kuma aka sai da ɗanyen mai na brent a kan dalar amurka 29.73 kowace ganga a kasuwar hannayen jari kuma do johnson da S&P 500 da nasdaq sun haura da kashi ɗaya. duk da yake ba a yin tafiya da killace kai a lokaci daya amma kasar girka tana tunanin buɗe kan iyakokinta ga mutane daga ƙasashe biyu da suka shawo kan annobar coronavirus domin farfaɗo da yawon buɗe idon ƙasar da annobar ta wargaza wannan mataki a cewar ministan yawon buɗe ido haris jo haris zai kunshi kafa wata kofa tsakanin girka da cyprus da isra'ila da zai janyo hankalin 'yan yawon buɗe ido da ba sa son yin nesa da gida a watanni masu zuwa Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya ɗauki matakin yi wa rundunar 'yan sandan ƙasar garan Bawul don inganta ayyukanta. Wakiliyar Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Wannan shawara na kunshe ne a cikin rahoton da kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin ya yi nazarin kalubalen tsaro a Najeriya tare da samar da mafita daga matsalolin tsaro da ke addabar kasar. Rahoton ya ce fasa rundunar 'yan sanda zai kara ma aikin 'yan sandan kima da karfi wajen taimakawa tsaron al'ummar kasa. Sanata Ahmed Babba kai ta dan majalisar dattawan ne. yadda yanzu aka ta da ita kanta ma'aikatar 'yan sanda shine komi da komi a hannunta yake dunkule magana kudin aiki magana kudin mai magana motoci magana bindigogi magana komi da komi to wa irin wannan abubuwan shi ma yana da irin tashi matsalai dalili kam shine idan babu damar da za a ce akwai kayan aiki a ƙasa a wasu shiyoyi wanda in matsala ta taso wadda za a sauri a tarbi matsalai. A cikin shawarwarin har ila yau akwai batun cewa shugaban kasa ya kafa majalisar tsaro a shiyoyi da zai kunshi mataimakin su feto janar da kwamishinonin 'yan sanda da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke shiyar amma ɗaya cikin wakilan hukumar kula da harkokin 'yan sanda na ƙasa naja'atu muhammad ta yi tsokaci ba wanda ya fi cancanta ka ƙarfafa fiye da kowa a ƙasan nan da ya wuce 'yan sanda to amma in aka ci gaba da wato zuba kuɗi a aikin sojojin nan ƙasar mu har abada ba za ta samu security ba don aikin security na cikin gida ba aikin soja ba ne aikin ɗan sanda ne. Haka zalika kwamitin ya nemi shugaban ƙasa ya ba su feto janar na ƙasa umarnin ƙaddamar da 'yan sandan unguwanni tare da haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki. wani abu da kwararre a kimiyyar tsaro na ƙasa da ƙasa yahuza getso ya ce wannan yunkuri ba zai haifar da ɗa mai ido ba amma wannan abin da majalisar dattawa ta yi wannan wani abu ne wanda yake abin allah wadai kuma ba zai haifar da alkhairi ba kuma muna fatan cewar su sake koma su sake duba su kalli abin da ya kamata su tausaya wa ƙasa. rahoton bai bar komai ba domin ya ba da shawarar rage karfin aikin 'yan sanda a tsakiya tare da kira ga majalisun jihohi da su samar da dokokin da zai halasta rahoton kamar yadda majalisar ƙasa ta amince da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo. Wato BOA Hausa da tukam ko kuma sashen Hausa da tukam domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Amin, amin, tuma amin ya Allah. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji ci gaban batun da muka ɗauko na wannan annoba da ta shigo jihar Kano da take ɗaukar rayuka. Duk da cewa jama'ar Kano musamman matasa da kuma manya masu ra'ayi na daban ba su yadda da abin da likitoci ke gindayawa a matsayin matakan kare kai daga annobar da ta addabi duniya baki ɗaya ba a tunaninsu ba ita ba ce ta shigo Kano. wato cutar nan mai sarƙe numfashi covid-19 to daga lokacin da aka samu mutum na farko da yake ɗauke da kwayar cutar zuwa wannan lokaci da nake haɗa wannan shirin adadin mutane da ke ɗauke da ƙwayar cutar ta covid-19 sun ta sama 400 To wakilinmu da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya tuntuɓi shugaban kwamiti na musamman da Najeriya ta kafa akan yaƙi da cutar coronavirus a Kano, Dr. Nasiru Sani Gwarzo, ko me hakan ke nufi? To ai dama idan ka saurari bayanan masana da ake ta yi tuntuni musamman hukumar lafiya ta duniya da kuma su kansu kasashen da abin ya musu barna tun farko za ka ga cewa duk sun ga irin wannan halin kuma ita annoba kamar yadda na sha bayani tana da matakai guda uku akwai mataki na hawa akwai mataki shine ake kira rising face akwai mataki na rage karuwar ta wato shine plateau phase wanda za ta dan daidaita sannan kuma akwai kuma declining phase wanda shine za ta rinka rankofowa tana kasa har wata awayi gari babu ita to a gaskiya halin da muke ciki yanzu na hauhawa ne kuma hauhawan za ka ga cewa idan kana kirgawa da ana kara ɗaya biyu yana zama sha biyar ishirin da biyar to yanzu sai dai ka ga awayi gari ana samun tahi to abin da muke tsoro shine a gaskiya idan ba a ci gaba ɗaukar matakan tsaro ba za a wayi gari ana samun dubban mutane suna kamuwa kuma kusan adadin mai kama da wannan suna mutuwa to wannan shine abun tsoron sai dai ya zama na cewa iya kokarin dakile ta da za a yi shi zai rage kaifinta ta dan rinka rankofowa har sannan a hankali ya zama na cewa ta kuranye. To a nasa bangaren shugaban sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa na jami'ar Bayero Professor Abba Isa ya yi gargaɗi ne cewa girman wannan cuta fa ya kai la haula wala kuwata. To, wato wannan cuta dai yanzu ta kai inda ba ma kaunar ta kai a nan najeriya musamman a arewacin najeriya abin da yake faruwa shine cewa alkalima suna nuna cewa ana samun hauhawar ko kuma karuwar yawan mutane da ake tabbatar da cewa wannan cuta ke jikinsu misali jiya kawai a cikin mutum 238 wanda aka gansu sababbi fil dauke da wannan cuta 92 daga jihar kano Idan masu sauraro ba su manta ba a cikin shirinmu da ya gabata na muku alkawarin kawo muku karashin tattaunawa da muka yi da da Yushau Ibrahim ƙwararren ɗan jarida a Najeriya wanda shi ma ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci kuma ya mana cikakken bayani akan yadda halin da ɗan uwan nasa ya shiga kuma ya ba da muhimman bayanai da za su taimaki al'umma. ita gwamnati a nata bangaren kinsan ita gwamnati uwa ce ta fara wani yunkuri wanda muna ganin idan har aka zurfafa kan wannan to zai taimaka ƙoƙarin ku ne an fara bin su iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu ana musu tambayoyi dangane da irin halin da 'yan uwansu suke suka shiga kafin Allah ya karɓi ransu to kin ga wannan wani mataki ne guda ɗaya wanda zai taimaka a gano ita wannan cutar ma wata iri ce dangane da wancan tambaya kuma da kika yi ta cewa irin shawara zan bayar dangane da abin da ya shafi shan magani ko kuma guraren da mutane za su je su nemi kulawa ta bangaren likitoci mun sani muna da asibitoci masu zaman kansu muna da kuma asibitoci na gwamnati to shi zaman gida da aka ce a yi ai dama an ce akwai wasu waɗanda aka keɓe wanda su wannan bai shafe su ba ciki hadda jami'an lafiya waɗanda suke ko dai na gwamnati ko kuma masu zaman kansu ciki hadda shaguna da ake sai da maganinaka wato kemis kemis wajen da zaka je idan likita ya rubuta ma magani ka je ka saya to alhamdulillah a zagawar da muka yi a lokacin da muke duba yanayin yadda shi wannan zaman gida ake aiwatar da shi gaskiya mun ga cewa irin waɗannan guraren an dan buɗe ana sai da maganin naka da shauransu sannan kuma a asibitocin ana aiki a ciki kamar yadda na faɗa a baya matsalar shine mutane an firgita matuƙa akan irin wannan cuta to abin da ya kamata a yi shine a rinka wayarwa da mutane kai alal misali yanzu kin ga an fara magana cewa mutane da inda za su shiga su rinka sa wannan takunkumi da yake rufe fuska ko yake rufe hanci da baki da sauransu to mataki na farko kenan sannan kuma a dinga ba da tazara tsakanin mutum da mutum to kin ga da a ce tun farko wannan aka mai da hankali wajen wayarwa da mutane kai to za a fi tsayawa a fahimci abin da gasken gaske mutane sun shiga firgici mutane sun tsorata da wannan cuta don haka dole ne ana buƙatar a samu cikakken wayar da kai akan ita wannan cuta wanda zai gamsar da su wanda kuma ba bayani ne da za a yi shi na firgici ko na tada hankali mutanen nan ana warkewa ita cutar nan za ka je ka yi ta ka warke a baka kula ta musamman a wajen da ake keɓance mutane da shauransu Allah ubangiji ya kare to kin ga idan aka yi irin nan bayanai to za su nuna cewa to fa cutar nan ana yin bakin kokari a ga cewa an tsiratar da rayuka ne to alhamdulillahi idan aka yi wannan bayanai mutane za su fahimta kuma idan aka kiyaye ga yaduwar ta ta za ta ragu sannan a mutane kuma wanda suka samu da cutar an suka kula da irin dokokin da su likitoci suke bayarwa kika za su a warke to gaskiyar magana abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi yanzu ne a maganin abu biyu ne kamar yadda aka ba wa ita waccan cuta ta murar sarki numfashi muhimmancin gaske to ita ma wannan cutar da har yanzu ba mu san wacce ce ba a ba ta muhimmancin gaske dalili na shi ne, ita waccan cuta ta mura da ake maganar an ba da hankali an mai da hankali a kai an yi haka ne domin a cetar da rayukan al'umma to nan kuma ga rayukan al'umma yana salwanta kin kenan idan ba a mai da hankali a kai ba an yi baya ba kenan To bari mu karkare shirin da irin ci gaba da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta ta COVID-19 a jihar Kano ga irin bayanan da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattaro mana ta ɓangaren masu taimakon al'umma da kuma bangaren gwamnati. Ajiya rayu Steve da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoɓɓasa daga attajirin nahiyar Afirka a Kano. Da muka ji wannan matsalar ta COVID ta fara girma sai Alhaji Ali ya ce to ya ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri. Aka ce abin da babu a Kano at the time shine testing ina za a je a ma mutane test. Lokacin lab ɗin guda da muke da wanda ke Aminu Kano Hospital an rage shi da ya zama contaminated. sai alhaji ali ya ce ok to mu ga inda za mu samu solution maza maza a kawo lab sai muka magana da cdc nigerian cdc shida lab mu na iya testing mutane 400 a rana guda nan da mako biyu za mu kara testing capacity a iya yin dubu a rana guda na mu za mu biya komi kudin testing kuɗin management ɗin lab ɗin masu aiki cikin lab ɗin duk mu za mu biya state ba ta biyan komi at the same time as you know mun buɗe muna taimakon isolation center to akwai wanda muka fara ginawa a uh, sani abacha stadium akwai wanda za mu yi a uh, urology center yanzu kuma mu je mu duba wani a uh, madobi so mun kawo gadaje 500 already so yanzu inda bukata za mu karo To ta bangaren gwamnati kuma ga irin ci gaban da aka samu. Cikin wata sanarwa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce za a bi gida-gida a birni da kewayen Kano domin gwada iyalai a unguwanni da yankuna da nufin tabbatar da cewa ba sa ɗauke da wannan cuta ta corona. Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator shirin yaƙi da cutar corona a jihar Kano ya yi ƙarin haske dangane da wannan sabon tsari. Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO sun tanaji kusan mutum dubu uku da ɗari bakwai haka domin a yi wannan aiki. Idan jami'an nan suka shiga gida, idan suka yi tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus nan take za su ɗau samfur ko kuma ya abin ke. Za su dangana da ma'aikata mu da suke wajajen da za mu ajiye su nan ma'aikatan su za su ɗauki samfurin shi samfurin ma yana buƙatar dole sai mutum ya iya yadda shi ake ɗaukan samfurin kaka na mutum ya iya ɗauka ko ba kowa ne yake yi ba sai wanda aka bashi wannan ko aka bashi wuro da ya ɗauki irin wannan samfurin. To da fatan al'umma za su ba da haɗin kai yadda muka kawo ƙarshen shirin namu kenan na wannan makon a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da ma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Agai da aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Mansura Almugumel ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. ya ce ba shakka cutar corona ta zama barazana ga daukacin duniya baki daya fatan mu dai shine Allah ya sa masana su gano maganin ta ba tar da daiwa ba sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga malam Hassan dogon fashi ba tsari ya ce assalamu alaikum biyu Hausa ya ce dan Allah ku bani dama a yau a madadin kungiyar alheri dan kuni social media kuru da ke ƙazina in mika sakon godiya ga Alhaji Abubakar Ahmed 'yan tumaki akan raba kayan abinci da kuɗaɗe ga mabukata a daidai wannan lokacin da talakawa suke buƙatar tallafi ga masu hannu da shuni muna mishi addu'ar Allah ya saka mashi da alheri amin suma amin domin hausawa sun ce rigakafi ya fi magani sai kuma sakon na gaba ya fito daga sade sa'idu daura ya ce musgunawa mutane da jami'an tsare suke yi wa al'umma ta hana fita san bai dace ba gani yadda haka zai ƙara saka mutane cikin mawayacin hali sai kuma sakon na karshe ya fito daga jamila da fati salati mata ado salati goma ga annabi rijau suka ce baki daya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suka ce dakatar da tafsirin alkur'ani mai girma da maulana sheikh dahiru usman bauchi ya fara yi a gidan shi na bauchi saboda cutar coronavirus abin bakin ciki ne ga duk wani mai kishin islama ya allah ka murkushe muna cutar covid-19 da ta zame wa al'ummar duniya barkono a ido fiye da yadda ka murkushe mana cutar kunkunu don darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode da wannan sakon naku madalla albarkacin watan ramadan ga wannan sakon أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنانا إمام سعيد طلحة باوا لإمام masallacin جمعة لكي ke rukunin gidajen ma'aikatan ruwa akan titin murtala muhammad da ke nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi Najeriya A taqwa huwa al-amalu bit-tanzili wa tazawwudu li rahili ka yi aiki da abin da Allah ya saukar shine tsoron Allah ka kuma yi aiki har ila yau dan ranar barin ka duniya shine ranar da za ka koma ga Allah to ina ga gwargwadon su kuma yan kasuwa muna kira gare su ji tsoron Allah su sani abubuwan da suke yi wa jama'a na tsawaitawa da tsawwalawa musamman a cikin wannan wata na ramadana duk addu'a da bayan allah suke musu mummuna yana kama su don manzo allah ya ce mutane uku ba a mai da addu'ansu mai azumi in yayi addu'a allah yana amsa har zuwa lokacin buɗe bakinsa da shugaba adadi da kuma addu'an wadda aka zalunta to kaga 'yan kasuwa suna iya karo da addu'a wurare biyu karkashin wannan inuwar hadisin da imamu tirmidhi da ibnu majah da haƙi sun fi da hadisin da manzon Allah yake cewa thalathatun la turaddu da'awatuhum mutane uku Allah bai mai da addu'ansu mai azumi har sai ya yi sharuwa ruwa shugaba adili sai kuma addu'an wadda aka zalunta abin da kuke yi zalunci ne bayan Allah da babu wani dalili yanzu waye gari a cikin jihar da nake yanzu magana wadda suke ba musulmai ba suka ce ba za mu iya sayan kayan abinci a hannunku ba ku musulmai a cikin watan azumin ku gara mu je mu buɗe namu kasuwar daban mu saro kayan mu sai da shi a karyayyen farashi wannan ba abin kunya ne ga musulmai ba wannan ba kalubale ne ga musulmai ba wannan ba tozarci ne gare mu ba a waye gari wadda ba musulmi ba har ya san cewa wannan watan ana tsawwalawa ana wahal da bayan Allah wajen kara kuɗin kayayyaki wadda babu dalili babu dalili in ka je yadda ake sayan shi haka ake sayan shi babu wani abin da ya canza hasali kawai burin mutane su ci riba ne ninkin ba ninki wadda kuma babu albarka a ciki to Allah ya sa mu dace da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus tana cewa kuɗin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cuta a ƙasashe marasa ƙarfi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da Majalisar Dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. Kasar Botswana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Kafin mai sallama muna mika saƙon ta'aziyar mu ga mai girma ga ladimin gumar Alhaji Sabo da 'yan uwa baki ɗaya. Bisa rasuwar 'yarsa malama Jummai Sabo a jiya Laraba. Haka kuma muna mika saƙon ta'aziyya ga ɗaukacin iyalan Alhaji Mamman Nasara Gumel. wanda Allah ya rasu a yau dinnan Alhamis kuma ake gudanar da jana'izar sa yanzu haka. Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu mu kuma ya kyautata mu karshen. Masu raro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lennox gresham wadda ta ba da umarni da ma mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum